kamo rediyo VOA Hausa a cikin shirin sana rana na yau Litinin. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku. Da farko dai kamar da muka saba zamu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan labaran wasanni. Daga shi kuwa sai shirin na kaɗe kiɗen Iraniyawa. Amma kafin nan bari haɗa ku da Abdullahi Salihu Katsina domin gabatar da shirin na ko kun san ai saurare lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin shida ga watan Fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan Rajab na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 71 da sa gabata a rana irin ta yau shida ga watan Fabrairun shekara ta 1952 sarauniyar kasar birtaniya elizabeth alexandra mary ta fara sarauta a kasar an haife ta a ranar 21 ga watan afrilun shekara ta 1926 bayan mutuwar mahaifinta sarki george na shida ta karbi sarautar birtaniya ita ce sarauniya wadda ta fi dadewa a kan mulkin kasar masu wurare kun san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau imam khomeini ya kafa majalisar faice maslahar tsarin musulunci wadda ita ce babbar majalisa mai ba jagora shawara a kan lamura daban-daban amma babban aikin wannan majalisa dai shine warware matsalolin da suka taso a tsakanin majalisar dokoki da kuma majalisar kare kundin tsarin mulki dukkan dokokin da majalisa ta kafa ba za su zama doka ba sai da amincewar wannan majalisa idan waɗannan majalisu guda biyu suka samu saɓani a su majalisar faice maslahar tsarin musulunci ce za ta kawo ƙarshen saɓanin da guran juyin juhalin musulunci ne yake zaben mambobi na wannan majalisa bayan kowaɗanne shekaru biyu da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 39 suka gabata a rana irin ta yau aka kashe janar gulam ali wani kwamandan sojan ƙasar iran a zamanin sarki sha a mazauninsa da ke birnin faris na kasar faransa janar gulam ali mai anini hudu yana daga cikin waɗanda suka jagoranci kisan mutane a kasar iran a lokacin jun juhalin musulunci wanda kuma bayan nasarar jun juhalin ne ya gudu ya koma kasar faransa da zama janar ali ya jagoranci kisan mutane a iran shekara ta 1963 kuma shekara ta 1978 kafin nasarar juyin juhalin musulunci a shekara ta da 79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 labaran duniya da farko ga kanansu. ɗaruruwan mutane ne suka mutu sanadiyar girgizar ƙasa a ƙasashen turkiya da syria china ta soke amurka akan harbo balobalanta da ta yi rasha ta sanar da kashe sojojin ƙasar ukraine 400 to yanzu sai a ga zama domin a ji cikakkun labarin ɗaruruwan mutane ne suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar da aka yi wa ta taɓa ƙasashen turkiya da siriya da tsakar jiya lahadi safiyar yau litinin ne dai wata girgizar ƙasa da ta kai daraja 7.8 ta girgiza a kudancin ƙasar turkiya da kuma arewacin ƙasar siriya gidaje da dama ne da suka rushe a cikin garuruwan da suke a yankin da girgizar ƙasar ta kada labaran labarin afp ya nakalto cewa adadin mutanen da suka kansu sun kai 207 yayin da wasu ɗaruruwa suka jikata a lokacin da ake ci gaba da ceto waɗanda suke ƙarƙashin baragozai ana tsammanin cewa adadin waɗanda suka kansu zai ƙaru garin adana na ƙasar turkiyya shine inda girgizar ƙasar tafi fi yin barna hakanan kuma bakar girgizar ƙasa dai ita ce mafi muni da turkiyya ta fuskanta a cikin shekaru ɗari a can ƙasar siriya ma girgizar ƙasar ta shafi yankin da ke ɗauke da 'yan gudun hijira fiye da miliyan hudu da fari an sanar da mutuwar mutane goma sha ɗaya ne a garin atma kuma ana ci gaba da aikin ceto na waɗanda gine-gine suka zube a kansu sai dai zuwa ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar siriya ta ci adadin waɗanda suka rasu ya kai ɗari biyu da talatin kuma garin halab ne inda girgizar ƙasar ta fi shafa falasina biyu sun yi shahada a yammacin kogin jordan rahoton da suke fitowa daga sansanin 'yan gudun hijira na ariha sun ambaci cewa falasina biyu sun yi shahada sanadiyar buɗe musu wuta da 'yan sahiyoniya suka yi a wani labarin mai alaka da falastinu kungiyar jihadul islami ta bayyana cewa sojojin mamaya sun kama wasu daga cikin kusoshinta a yankin janin da ke yammacin kogin jordan sanarwa ta ci gaba da cewa kam da 'yan zahayaniyar suka yi wa ɗaya daga cikin shugabanninta sheikh khidr adnan da kuma khalil gudra da kuma su da dama yana nuni da 'yan mamayar suke cikin kiɗima saboda da al'ummar falasɗinu take yi musu bore ƙungiyar ta jihar islami ta kuma ce kamun da aka yi wa ƙososhin nata ba zai ƙara musu komai ba sai azama da jajircewa akan tafarkin gwagwarmaya bugu da ƙari jihar islami ta ce duk da irin wannan kisan da kuma kamun da 'yan mamayar suke yi ba za su iya kashe wutar boran intifada ba kuma gwargwadon yadda 'yan mamayar suke takura al'ummar falasɗinu za su fuskanci mai da martani to kuma ta biyo hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran china ta soke amurka akan harbo balabalanta da ta yi mataimakin ministan harkokin wajen kasar china shi ping shine ya bayyana cewa abin da amurkan take yana cutar da zaman lafiya a fagen siyasar ƙasa da ƙasa shi talbijin ɗin ƙasar china ta ambato mataimakin ministan harkokin wajen kasar yana cewa abin da amurka take yi zai cutar da alaka take tsakanin kasashen biyu musamman ma dai bayan taron da aka yi tsakanin shugabannin kasashen biyu a yankin bali na indonesia a watan nuwamba mataimakin ministan harkokin wajen na kasar china ya yi kira ga amurka da ta ɗauki matakan da za su hana cutar da manufofin china da hana fadawa cikin rikici sai mataimakin ministan harkokin wajen na kasar sin ya jaddada cewa kasarsa tana da haƙƙin ta da martani akan harbo balambalanta da amurka ta yi amurka ta sanar da harbo balambalanta shiga cikin iyakata ta sararin samaniya wanda ta ce da kyan asiri ne cana ta aiko sai dai cana ta ce aikin balobalar din shine tattara bayanai akan yanayi ba leƙen asiri ba. ta sanar da kashe sojojin ƙasar Koriya 400 tsaron kasar rasha ta ce sojojinta sun kashe sojojin kasar ukraine 400 tare kuma da harbo jiragen sama marasa matuki guda biyu hakanan kuma kwace iko da wasu yankuna masu muhimmanci a yankin donetsk sannan ma'aikatar tsaron kasar rashin ta ci gaba da cewa sojojin sun kuma lalata makamai da motocin sojoji na rundunar ta goma sha hudu ta sojojin ukraine da kuma runduna ta biyu a yankin sunufka inuka da firistovi da suke a jamhuriyar lugans wasu yankunan da ma'aikatar tsaron ƙasa ta zashi ta sanar da cewa ta kai wa hari da kuma kashe ɗaruruwan sojojin ukraine a cikinsu sun hada da zabaroja da bodiska da kuma akatasiya da agan da kuma himras wannan sanarwar da ta zo da a daidai lokacin da kasashen turai suke ci gaba da aikin ukraine da makamai da suka hada da tankokin yaƙi kirar ƙasar jamus ƙarshen labarin duniyar kenan to madalla bayan da aka saurari labaran duniya bari mu kawo muku shin nan na labaran wasanni labaran wasanni bismillahir rahmanir rahim matasa da sauran masu sha'ar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saksawa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni wanda cin sa mai kawo muku bayanai game da muhimman labaran wasanni da su shafi ƙarshen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu sun ci da mu kuma za a ji shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to ma da yanzu ga shiga cikin kwarar shirin sannu ba ta hana zuwa sai dai a dade ba a je ba daga karshe dai kasar senegal ta ɗauke kofi ga sakwallon kafacin kofin kashin nahiyar afirka ta masu buga wasa a cikin gida inda kasar senegal ta ɗauke kofi bayan da ta lallasa kasar algeria ci biyar da hudu a bugun da kai sai mai tsaron gida dan wasan kwallon kafar kasar senegal kuma mai tsaron gidan kasar senegal din shine mai tsaron gida da ya fi iya tsare raga kuma shine aka ba kyautar gwarzon gwalkifa sai kuma matashin dan wasan kasar Senegal din Mamadu Kamara mai shekara 19 da haihuwa ya sami kyautar gwazon dan wasa a kasar a gasar wannan ya kara bashi damar ya kara bashi wannan wannan ya kara bashi wannan damar ne bayan da ya ciwa kuma kuma ya samu wannan damar ne bayan da ya ciwa kasarsa kwallo ta karshe da ya kai ga cin nasara ita kuwa kasar madagascar ta zo ta uku bayan tallas kasar nigeria ci ɗaya da babu a gasar kwallon kwacin kofin chan kuma wannan yana zuwa ne bayan da ta sha kashi a hannun algeria da ci biyar da babu a wasan da suka buga na gab da na karshe. dan wasan kasar madagascar mai suna rafin durkoto shine ya ci kwallo guda ɗaya mai ban haushi a misalin minti 90 da fara wasa a filin wasa na milud hadefi da ke birnin oran na ƙasar algeria idan ana yi tunawa shirka ta 2011 kasar Nijar ta kai matakin dabda na karshe a kasar a ƙasar Sudan amma sun kasa wucewa matakin rukuni a gasar da aka yi a Rwanda da kuma Kamaru. akan wannan yin tubi wani ɗan jarida a ƙasar Nijar Ibrahim Malam Cillo domin ji ta bakinsa game da halin da mutane suka samu kansu a Nijar bayan wannan wasa musamman gane da Nijar ta taka rawar a zo a gani in ta je mataki har ta nemi mataki na uku a wannan gasa sai ka da baki ya ce ya eh, alal hakikan kamar da ka faɗa dai eh, ƙasar Nijar ba ta taɓa kaiwa wani mataki mafi daraja a fannin ƙwallon kafa a cikin kwambulan da ake shiryawa musamman ma wadda kaf ko kuma hukumar ƙwallon kafa ta nahiyar Afirka take shiryawa wato eh, ƙasar ta Nijar a wannan shekara ne da ta kai matsayi mai girma mafi ɗaukaka wanda ta kai har kusa da karan ƙarshe kuma ta kasance ta hudu a wannan kwambala da aka shirya karo na bakwai a tsakankanin 'yan wasan nahiyar afirka da ke wasa a gida wanda ake kira sunan shan to alal hakikan abin alfahari ne kwarai da gaske saboda hakan iya ba da dama an san kasar ta Nijar an san kuma matsayinta a fannin wasan kwallon kafa haka zalika kuma yan wasan da masu shawarar shi baki ɗaya a kasar ta Nijar sun fara maido hankalin su akan wannan domin ganin abin yana iya yiwa. saboda kaɗan ya rage in ba dan irin lallasawa da Algeria ta yin ba mu ga mu a ƙasa wato a karo na ƙarshe to hakan in kuma duka wani mai buga kwallon kafa da wani mai cikin sha'anin gabaki su sun yi alfahari da wannan al'amari haka zalika shi kan shugaban ƙasa wato ya ba ma wannan tim na ƙasa saboda irin jan ƙoƙarin da ya yi a cikin wannan kwambala da aka gudanar sannan kuma ta kawo wani haɗin kai da san ƙasa da kishin ƙasa da kuma abun alfahari ga al'ummar ƙasar ta Nijar baki ɗaya inda aka rika yawo da tutoci alal misali muka ɗauki kamar birnin da magaram magajin garin da kanshi sai da ya jagoranci wani zagaye a wani hawan daushe a cikin gari domin a karfafa gwiwa ga waɗannan 'yan wasa da suka yi wasa a algeria to kenan kaga sai a iya cewa eh, lalle abin ya zo cikin sa'a ya zo kuma cikin yanayin da ake matukar ƙaunar hakan 'yan sosai. to a gaida malam ibrahim cullu a cikin yadda muka yi da shi yanzu kuma bari mu yada zango a yankin asiya domin jin inda a kwana a bangaren wasanni yan wasan kwallon kafa na kasar iran na fustol mata sun zamo zakara a gasar kwallon kafa cin kofin tsakiyar asiya da aka gudanar bayan da ta da uzbekistan da ci hudu da biyar da hudu ta cikin san da uzbekistan su ne suka zo na biyu da uku a gasar da kasar uzbekistan ta dauki bakunci tawagar 'yan matan wasan taekwondo na kasar iran sun samu lambobin yabo na zinariya guda biyu da tagulla biyu a gasar taekwondo da aka gudanar a kasar turkiya na cin kofin shugaban kasa a na farko na gasar a istanbul maryam abdullapur mai nauyin kilogiram 47 da rosa ibrahim mai nauyin kilogiram 57 sun yi galaba a kan takwarorinsu na uzbekistan da turkiya kuma dukansu sun samu lambar yabon zinariya kimanin 'yan wasa 108 ne suka halarci gasar ta cin kofin shugaban kasa da za turkiya ta ɗauki bakunci a wannan shekara da muke ciki ta 2023 tawagar 'yan wasan kokawar gargajiya ta kasar iran ta yi nasarar samun lambar da zinariya guda hudu da kuma azurfa guda biyu a gasar zagreb na gasar zakarun kokawar gargajiya dan wasan kwallon kafar nan na portugal cristiano ronaldo ya zura kwallonsa ta farko a sabuwar kungiyar kwallon kafa ta al ta kasar saudiya a wasan da suka buga da kungiyar kwallon kafa ta al-fateh kakayan daga cikin wasan da za a buga a gasar cin kofin premier na kasar iran a gobe talata ga watan firan da muke ciki za a buga tsakanin aminu arak da kuma mr sanjani sai kuma nasaji mazandaran takara da faikan istiklal kuma takara da nafsu masjid suleiman yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar turai inda za ku ji cewa hukumar da ke kula da gasar la liga ta kasar spain ta yi kakkausar suka kan yadda ake nuna tsananin ake nuna tsana da cin zarafin dan wasan kungiyar kwallon kafar real madrid vinicius junior vinicius junior dan kwallon tawagar brazil mai shekara biyu da haihuwa ya faɗa a baya cewa ya kamata mahukuntar la liga su ɗauki mataki kan wariya kuma su kawo ƙarshen hakan domin tsaftace kwallon kafa mai koyar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta roma jose mourinho ya kamanta dan wasan gaban napoli victor osimhen da didier drogba inda ya kara da cewa zai iya sayan sa da a ce na aiki da kungiyar da ke da kuɗi sosai amma kuma mourinho dan asalin kasar portugal ya gargaɗi dan wasan gaban najeriya kan zuwa gasar premier ta kasar ingila a irin salon wasan da yake yi a gasar la liga kuma a yau litin za a kece ne tsakanin rio veleka da almira yanzu kuma yanzu haka kuma barcelona ita ce kan gaba da a saman tebur da maki 53 yayin da real madrid take da maki 45 a matsayin ta biyu ita kuwa real sociedad ta da maki 32 a matsayin ta uku to wale duka duka iya abin da sun yana cikin shirin gan lokacin a ranar mu zan halin zamun shirin a nan sai a tarbe a shiri na gaba da jin mu da sabon shirye-shiryen amma kafin na amma duk wanda suka tallafa suka tallafa shirin kamala ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na ragi wato www.hastv1.ng a huta lafiya. To sai kuma shirinmu na ƙarshe shirin na ɗaki ɗan Iraniyawa. jama'a ma saurare assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma saka saurari da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shin wanda shi mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi daban-daban a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa so da yake muna cikin kwanaki goma na alfajirin cin nasarar junjuyi halin musulunci a nan kasar iran shekaru arba'in da suka gabata bari mu gabatar muku da fitattun mawaƙa da suka yi wake-wake domin farin cikin zagayowar wannan rana inda za mu fara hada ku da faridun hushinud domin jerin waka da yara mana kan wannan rana. gaishe ka faridun kushinu a cikin wannan waka ta hamasa da ka tsara mana da fata masu sun amfana kuma ta kayatar da su amma duk wanda suka tallafa shi ne kammala nima da gunshirin nake cewa zama lafiya za a iya ci gaba da bin shirye-shiryen ma shafin yanar gizo wato wwwtstb 1ng a huta lafiya. به شمشیر علم نشم تلسم من بگی بشکن اقامت مظلوم کشته شد به میدان شهدا درود درود به تمام شهیدان کرب و بلا درود درود درود بر خمینی روح خدا تو ای روح شجاعت نفس آزادی آدار شهیدان حرم بزن دستی به شمشیر علم نشرب اسم بندگی بشکن به پا برخیز بزن دستی به شمشیر علم اسم من بندگی بشکن شد به میدان شهدا درود درود به تمام شهیدان کرب و بلا درود درود درود بر خمینی روح خدا ای که فر بر کنی جوانه ها میزنی آتشی به خانه ها میکشی خلق مسلم خدا تا که خود پر کنی خزانه ها To masu ware zan yi ban kwana da ku a nan gan lokacin da aka ɗewa shirin ya kawo jiki a tarbiyyar a shirin na gaba domin jin mu ɗauke da wasu a ɗan shirin amma kafin na amma duk waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya.